ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون kada ka yi bakin ciki saboda kawar da kan mushrikai daga da'awarka kuma kada ka yi kunci saboda makircinsu Allah zai baka nasara a kansu